lokacin da na ziyarci ofishin hukumar ta alhazai da ke ikeja na ga maniyyata na kaiwa da komowa domin karban jakunan su da sauran kayan guzuri irin su garin kwaki da tabarmi da riguna da kuma sauran bayanai na maniyyata na bana ko da yake kokarin samun shugaban wucin gadin hukumar ta alhazai a jihar Legas, alhaji abdullatif abdulhakim bai samu ba kamar da aka ce damini yana abuja domin gudanar da taro da hukumar alhazai ta ƙasa wasu maniyyata da zanta da su a haraba hukumar ta alhazai a jihar sun yaba da shirin da hukumar ke yi na tafiyar da aikin hajjin na bana kamar da wannan maniyaci ke cewa my, name is uh, agbelu yosene wasu they did a lot for us so they start early now everything become easier for us so give us so many things so we have not been done before for example give us um, um, food hiram um, cloth um, ram uh, so and everything give us back so so everything so so ya ce shirin ya yi kyau sun fara aiki da wuri kuma hakan ya yi mana daɗi musamman ma wannan gwamnati ta gwamna an bode an ba mu abin da ba a taɓa yi ba a can baya an ba mu ihram da ragunan layya da abinci duk da cewar kaga ba musulmi ba ne amma ya yi ƙoƙarin ganin mun ji daɗi a lokacin aikin hajjin na bana despite is a christian but he, did a lot for us ita ma mani ya Siya Bolande ta shaida mani cewar suna cike da farin ciki da kuma fatan alheri ga masu shirya aikin hajjin na bana. It's okay, it's well arranged, except the fact that sometimes it's strenuous, but the plan is okay. So, alhamdulillah for that. Ta ce an shirya tsaf duk da cewar dai ba a rasa wasu 'yan tangarɗa nan da can ba, amma dai alhamdulillah idan aka wutanta da na baya. to ko menene fatan hajiya balande uh, we need somebody that will really put us through you need somebody to give you the instructions and the do's and don'ts and uh, ta ce muna fatan samun waɗanda za su saka mu a layi wajen faɗakar da mu aikin ibada a ƙasa mai tsarki kuma muna fatan za su taimaka mana a can tar da ba za mu sha wuya ba tun da farko dai a jawabinsa ga maniyata aikin hajjin na bana gwamnan jihar Lagos a Kenwume Ambode ya kira gare su da su zama jakadu na kwarai ga jihar Lagos da kuma Najeriya tare da gudanar da addu'a in samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa a lokacin da suka fara aikin ibadan nasu a ƙasar saudiya a ranar 23 ga wannan watan ne da za a fara jigar maniyata aikin hajjin najeriya zuwa saudiya inda daga cikin maniyata fiye da shida, jihar lagos ke da maniyata 347 babban jibrin murya amurka daga lagos najeriya